السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم barkanmu da wannan marice na talata sha shida ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a darasinmu mu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta goma cikin wannan sura mai albarka suratul hujurat yau za mu tashi farkon aya ta sha ɗaya kuma wannan shine darasin mu na hudu a cikin sura mai Allah ya ce ya Allah maɗaukacin sarki ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yasar qaumun min qaumin kada waɗansu mutane su yi wa waɗansu mutane izgili lafazin yaskar daga as-sukhriya sukhriya shine izgili yi wa mutum ba'a yi masa kallon wulakantacce yi masa kallon wanda ba kowa ba kake ganin kanka kafi shi da haka Allah subhanahu ala ya hana wannan domin wannan yana daga cikin abin da ke kawo fituna da tashin hankali a tsakanin mutane da haka dan a samu kyakkyawar fahimta da zaman lafiya tsakanin al'umma Allah maɗaukakin sarki ya hana wani ya rinƙa wa wani izgili ya rinƙa ganin ya fi shi ya rinƙa ɗaga kansa a kansa malamai suka ce duk da cewa rayuwa haka take dole wani ya fi wani dole ne wani sama yake da wani dole ne wani ya ɗari wani dole ne wani daidai yake da wani wani kuma bai kai wani ba to amma me yasa Allah ya hana nunawa dan kada a samu fitina sannan kai wanda kake ganin kafi wani a zahirin ganin idane kake ganin kafi shi amma ta yi a wajen Allah kun baka fi shi ba domin ma'aunin da ke nuna fifiko a wajen Allah daban yake da ma'aunin da ke nuna fifiko a wajen mu'in adam mu galibi mukan ga cewa mun fi junanmu ne idan Allah ya mana wata ni'ima ta rayuwa Allah ya baka kuɗi bai ba wancan ba sai kake ganin kamar kafi shi Allah ya baka mulki bai ba wancan ba sai kake ganin kamar kafi shi Allah ya baka lafiyar jiki bai ba wancan ba sai kake ganin kamar kafi shi amma ba haka bane a wajen Allah yau da dama za ka iya fin mutum kuɗi amma a wajen Allah ya fi ka kima da daraja sau da dama za ka iya samun mulki amma a wajen Allah bai kai Allah yake so ba wanda ya hana mulkin shi ya fi so domin shi Allah kyautar duniya ba ita take nuna fifiko ba a wajensa Allah yana iya ba da duniya ga kowa wanda yake so da wanda baya so amma idan kaga Allah ya ba mutum addini to ko shakka babu Allah yana son sa domin baiwar addini ita ce baiwar da Allah baya yin ta sai ga wanda yake da fifiko kuma sai ga wanda yake kauna amma in baiwar duniya ce to wannan ba wani abu bane ne wanda wannan yana nuna cewa duniyar bata taka kara ta karya ba a wajen Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace law kanati duniya dunya tazinu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ba da duniya kimarta da darajarta a wajen Allah ta kai fuffuken sauro to da Allah ba zai ba wa kafiri makiyansa makwarwar ruwa ɗaya ba to amma duniya ba a bakin komai take ba a wajen Allah shi yasa yake bada ita ga wanda yake so da wanda baya so kamar rubabban abinci ne a wajen ka ka zubar a bola kowa ma ya ɗiba baka damu da wa zai ɗiba ba saboda kai dai baka so wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya da sahabbai sai ya ga wata akuya mushe bayan akuyar ta mutu ta yi mushe sannan kuma akuyar ma ba irin akuyoyi masu daraja ba ne a wajen larabawa sai annabi ya zunguru wannan akuyar da sanda a hannunsa ya ce da sahabbai waye daga cikin ku zai sai wannan akuyar da dinare ɗaya sai suka ce ya ma'aikin Allah yau ai mushe ce ko da ma a ce tana da rai bata mutu ba kimarta bata kai dinare ɗaya ba domin akuya ce cikin dangin akuyoyin da ba su da kima ba su da daraja a kasuwa sai annabi ya ce to wallahi duniya a wajen Allah ta fi kaskanci sama da kaskancin wannan akuyar a wajen ku da haka ya uwa kada mu ruɗu da wata baiwa da Allah maɗaukin sarki zai mana a duniya har muke ganin waɗanda ba su da wannan baiwar ba su da daraja ba su da kima ba su da martaba a wajenmu tayu suna da martaba a wajen Allah to kaga ko wanda tayu yana da martaba a wajen Allah kai ka wulakanta shi kaga ka zama kai ne wulakantacce da haka Allah subhanahu wataala ya hana mu rinka wa junanmu izgili ya hana mu rinka wulakanta junanmu yin izgili musamman ga mumini ɗabi'a ce ta kafirai shine Allah ya ce zuyyina lillazina kafaru Allah ya ce zuyyina lillazina kafaru an sanya wa kafirai san rayuwar duniya zuyyina na kafaru hayatun duniya. to kuma san rayuwar duniyar da gwangwajewa a cikin ta da tsere sa'a da tserereniya wajen neman ta ko ta halal ko ta haram wannan shi ya haifan musu wa yaskharuna min lazina amanu suke yi wa muminai izgili suke yi musu ba'a Lauka kana khairan ma sabaquna ilaihi su kalli mumine su ce da wannan addinin da kuke kai wani abin kirki ne da ba ku riga mu ba domin mun fi ku sanin abin duniya su kalle su su ce a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina wai waɗannan ne za a ce Allah ya fifita su akan mu sai Allah ya ce alaysa Allahu bi alama bi shakirin ba san Allah ya fi su sanin wanda yake gode masa ba da haka ɗabi'ar kafirai kullum suna ganin muminai ƙasa suke wawaye ne ba su da wayo ba su iya juya taro ya zama sisi ba ba su waye da rayuwar duniya ba ba su san inda aka dosa ba shi yasa mutanen annabi nuhu suka yi masa izgili saboda ɗabi'arsa ta kafirci da ta bayyana wa yasna'ul fulk wa kullama marra alaihi Allah ya ce wa yasna ulfulk annabi nuhu yana kera jirgin ruwan da Allah ya sa shi wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi duk lokacin da kafiran mutanensa suka zo wucewa masu faɗa aji sakhiru minhu sai sun masa izgili a nuhu daman kana da sana'a kake bata wa kanka lokaci nuhu annabta ta ci ne kuma aka koma kera jirgin ruwa kamar yadda da yawa zaka ga wasu mutane a yanzu tunaninsu shine haka in sun ga mutum yana cewa ai gaskiya ko ai daidai ko yana kokarin kwatanta addini sai su rinka ganin rashin aikin yi ne da yana da aikin yi da bai ɗata wa kansa lokaci yana haka ba to da haka wannan ɗabi'a ce ta kafirci mu guje ta kar mu faɗa a ciki shine Allah yake sake nuna mana dai abin da mutanen annabi Nuhu suke masa na izgili da suke cewa wa ma naraka taba'aka illa na hum na badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin suka ce da kai da wanda suke tare da kai gida dawa muke kallon ku marasa wayo muke kallon ku ba ku fi mu da komai ba to dan me za a ce ku yi gaba mu bi ku an gane ko to sannan munafukai cikin musulmi su ma sukan kwaikwayi irin wannan ɗabi'a saboda kamar yadda muka sha faɗa da yawan ɗabi'un kafirci zaka samu munafiki cikin musulmi yana da irin wannan ɗabi'ar da ka yadda kafirai suke wa muminan kwarai izgili haka za ka samu munafukai cikin musulmin su ma kuma su ne wa muminan kwarai izgili saboda ɗabi'ar kafirci da ɗabi'ar munafurci kusa da kusa suke Shi ne Allah yake gaya mana halayen munafukai su ma game da izgili ga muminai Allah yake allazina yalmizuna al na min muminin a lokacin da za a je yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai kowa ya kawo mana gudunmawa to su munafikai ba su kawo gudunmawa ba su marowata ne daman su ba sa bayarwa kuma wanda zai bayar ma sai su hana shi ya allazina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah su kullun idan sun ga za a kawo taimako wajen annabi ko za a kawo gudunmawa ko za a kawo wani tallafi da muminai da addinin musulunci za su amfana sai su ce a karku bayar kar ku bayar su ba su bayar ba kuma sun hana a bayar shi ne Allah ya ce zina Kaluna wa ya an-nasa bilbukul sun yi rowa sun umarci sauran mutane da su ma su yi rowa to lokacin da za a je yakin kamar za Allah ya shilanta ya ce sahabbai ku kawo gudunmawa za a fita yaki domin akwai sojojin da su suna da damar fita yakin amma ba su da guzuri mawadatan da suke da kuɗi su kuma su kawo gudunmawa sai a haɗa wannan ya kawo ƙarfi kai kuma ka kawo ƙarfe wannan ya kawo lafiyar jikinsa kai kuma ka kawo kuɗin aljihunka to su munafukai sai suka ki kawowa sai suka tsaya suka ce bari mu gaya za a yi sayyidina abubakar da ya tashi kawowa sai ya kawo duk kuɗinsa manzo Allah ya tambayi abubakar me kabar wa iyalanka yace na ban musu Allah da ma'aiki amma komai na kawo maka sai suka ce wai kaga abubakar wai shi zai nuna wa Allah shi mai kuɗi ne su fa ba su kawo ba kaga abubakar wai zai nuna wa Allah wai shi mai kuɗi ne ana nan ana nan wasu daga cikin sahabbai wani ya kawo yan kwabbai ya ajiye wani ya kawo ma ɗan dabino ɗaya biyu ya ajiye sai su ce kaga wannan kuma wai kalli abin da zai ba Allah saboda shi munafiki ba a yi masa daidai shi ba bai yi ba wanda ya da yawa bai kubuta ba wanda ya dan kaɗan kuma bai kubuta ba shine Allah yace allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat sune waɗanda suke zindan mutawwi'ina masu ƙoƙari. minal mu'minina daga cikin mu'minai fi sadaqati wa ba da sadaka irin wanda ya kawo kuɗi duka su ce kaga wai shi zai wa Allah bajinta zai nuna wa Allah wai shi mai kuɗi ne wanda ya raba biyu ya kawo rabi su ce shi ma ka gani wai shi zai nuna wa Allah shi mai kuɗi ne waɗanda kuma ba su da abin da za su bayar ɗin sai ɗan kaɗan su ma in sun kawo ba su kuɓuta ba wallazina la yajiduna illa juhdahum da waɗanda ba su samu sai abin da suka yi da kyar da su ɗin goshi suka kawo fayaskharuna minhum sai suke musu izgili sai Allah ya ce sakhirallahu minhum to su ma irin waɗannan munafukai a gaya musu Allah zai rama izgilin da suke wa muminai Allah zai tona asirin su Allah madaukakin sarki zai kunyata su walahum azabun alim kuma azaba mai radadi tana nan tana tare da su wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya jihadi da shi da sahabbai to bisa ga ɗabi'a ta tafiya zaka samu in ana tafiya waɗansu sai su yi gungu guda suna hira waɗansu ma su yi gungu guda suna hira da haka da haka dai yanzu ko mota ce ka shiga za ka yi tafiya in ka zauna kusa da wani sai hira ta ɓarke tsakanin kai da shi kamar kun san juna wancan ma da wancan wancan ma da wancan to ana cikin tafiya annabi da sahabbai sun yi gaba munafukai sai suka janye suka yi gungu ɗaya sai suke yi wa annabi da sahabbai ba a kun gansu can sai katan ciki sai kaza maƙaryata kaza da kaza da kaza suna ta cin namansu suna dariya su kalli wancan su tuntsura dariya su kalli wancan su yanka masa ba'a sai Allah ya tona asirin su yace ya hazarul munafiquna haka ولئن ولئن إنما كنا قل ورسوله كنتم تستهزئون نعم لا تحت Allah ya ce ya hazaru munafiqun munafikai suna tsoron an tunazzila alaihim ko an tunazzala alaihim kada a saukar musu da wata sura tunabbi'uhum bima fi qulubihim da wacce zata tona asirin su ma'ana suna izgilin amma ba sa so a sani ba sa san a san me suke cewa sai Allah ya ce qul istahzi'u kace da su su ci gaba da yin izgilin inna allaha mukhrijum ma tahzarun da sannu Allah zai tona asirin su zai bayyana da abin da suke boyewa din sai Allah madaukakin sarki ce wala in sa'altahum da zaka tambaye su mana yana daga cikin mummunar ɗabi'a ta munafiki da kuma uzurin da ke bayarwa mara ƙarfi idan yi wa addini izgili in kai magana sai a ce kai ne baka fahimce shi ba an juya masa magana irin abin da muke kallo a yanzu daga wasu bara gurbi lalatattun 'yan siyasanmu su zagi addini su zagi sifar addini in za a yi magana sai mabiyansu su ce an juya musu magana ai ba a fahimce su bane ai su da ba'a suke ai raha ce to bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane duk wasan da za da mutum kai wasa amma kar ka shiga gonar Allah kar ka taɓa addini mutum ya tsaye da gemu ka taɓa gemu yanzu ba da shi kake ba da waye kake da Allah da yake a tsaye da gemu saboda gemu sifar addini ce ya ɗage wando kake zagin ɗage wando ko da da wasa tsakanin kai da shi to ɗage wandonsa ya fi ƙarfin wasa in ka shiga wasan ɗage wando to yanzu da Allah kake shi kuma Allah ya fi ƙarfin ai wasa da shi shi ne Allah yake tona asirin munafukai tintin tala-tala can ya ce wala in sa'altahum in ka tambaye su me yasa kuke haka la yaqulun da za su ce da kai inna ma kunna naqudu wa nal'ab ai wasa muke yi ai tsakanin mu da wani akwai wasa ai akwai wasa tsakanin katsinawa da nufawa irin wannan wasan ne ai akwai wasa tsakanin kanawa da Sakwatawa akwai wasa tsakanin kanawa da zazzagawa to babu wasa tsakanin addinin Allah da bayin Allah da haka Allah subhanahu wataala ce za su gaya maka wannan uzurin amma ba karɓaɓɓe bane ba la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab za su ce maka ai tsakaninmu da su akwai raha yan maka da yan madina ai akwai wasa muhajiruna da ansar ai ana dan zolayin juna sai Allah ya ce kulto ka ce da su in sun gaya maka wannan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu wasan ya wuce tsakanin gari da gari kabila da kabila har ya koma da Allah da manzansa da ayoyinsa la ta'tadiru ba wani hanzari da za ku bayar kad kafartum ba'da imanikum kun kafirta sakamakon izjilin da kuke wa addinin Allah ko da a dama kuna da imani ma'ana shi wasa da addini yana sa mutum ya bar musulunci ko da ma da musulmin ne don asali ɗabi'a ce ta wanda ba musulmi ba da aka yi uwa mu kiyaye wannan ba abin wasa ba ne duk wasan da za ka yi da ni ka yi wasa da ni kai wasa da addini na kada ya zama muna ba da ƙofa ta wasa da Allah da ma'aiki cikin wasa da addini wannan yana iya kai mu zuwa ga inda ba za mu iya fitowa ba yana iya fitar da mu daga cikin addinin musulunci da haka dukkanin muminin ƙwarai ya san kimar addininsa baya bari a yi masa wasa da shi munafiki shine wanda yake wasa da addini ya fake da cewa ai akwai wasa tsakanina da wani wanda kuma wannan ɗabi'a ce ta kafirai Allah subhanahu ta'ala ya ja kunne a kanta kuma ubangiji ya ce in na afu an ta'ifatin minkum in ma mun kyale wasu daga cikin ku yanzu da su yanzu suka yi nu'azzib ta'ifatan wasu sai mun ɗanɗana musu kuɗa bi annahum kanu mujrimin domin sun yi ba ɗaya ba ba biyu ba amma ka samu mutum ya zagi Allah ba ɗaya ba ba biyu ba ya bai da sifar addini a wasa ba ɗaya ba ba biyu ba wai kuma har a samu wani lalatacce wai yana bashi uzuri wai yana bashi uzuri wai ba a fahimce shi bane ba to wace fahimta kake so a yi masa jiya ya yi irin wannan yau ya sake yi gobe ma a shirye yake ya sake yi bai ce ya tuba ba wani uzuri kake so ka bashi kuma in anan duniya kai kana da bakin kare shi za a je lahira ka tsaya ka kare shi a gaban Allah ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا Allah ya ce ha antum ha'ula'i wai ku ne nan jadaltum anhum fil hayatid dunya kuke ba su kariya a rayuwar duniya lalatattun mutane amma kuke tada jijiyar wuya sai kun tsare su sai kun ba su kariya sai kun kare musu mutunci mutanen da ba su kare mutuncin Allah da ma'aiki da addinin Allah ba faman yujadilullah anhum yawmal qiyamah to waye isa daga cikin ku in ya isa ya bi su lahira ya tsare su lokacin da za su je su game da Allah su amsa tambayoyin da suka yi na cin mutuncin addinin Allah da cin mutuncin sunnar manzo Allah in ka isa da gaske ƙaunarsu kake in sun mutu abin ne ku tare ka gani in za ka hana mala'iku su tambaye su in za ka hana mala'iku su ba su kashi baka isa ba baka isa ba in kai musu wannan a duniya a lahira baka isa kai musu wannan ba da haka fa man yujadilu Allah anhum yawmal qiyama waye isa ya tsaya ya kare su a gaban Allah a gobe kiyama amman yakunu alaihim wakila wani lauya ne zai ba su kariya babu da ka gatan da za ka yi wa shugabanka na siyasa masoyinka a duniya in yai ba daidai ba ga ya masa gaskiya Ololuwar gatan da za ka yi masa don ya gyara tun kan ya je game da Allah amma wallahi duk ƙaunar da za ka nuna masa a nan duniya da ba ka son laifinsa ba ka son kaza ba ka son kaza aikin banza ne in aka kai in ya mutu ba za ka iya awa biyu a kabarinsa ba Allah Allah kake ka dawo ka ci shinkafa ka kama gabanka ba za ka iya tsaya masa a kabari ba to ashe kaga soyayyar ta banza ce ta ƙarya ce soyayyar gaskiya shine ka gaya wa mutum gaskiya ta hanyar da ta dace ya gara kuskurensa tun kan lokaci ya ƙure masa kuma lokacin da kake kuskure kake taɓa addinin Allah ake maka gyara kake ganin waɗanda suke maka gyaran sun ma rashin kunya yara ne ƙasa suke da kai kai wane ne a duniya to kai kuma baka kalli Allah da kake taɓa wa addini ba tsirin da ke tsakanin kai da shi baka kalli annabin da kake wa rashin kunya ba bambancin da ke tsakanin kai da shi in ka ce kai an ma rashin kunya kai me kai wa Allah kai me kai wa manzo Allah to kaga wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi musulmi su watsake su faɗaka domin da sunan siyasa irin wannan abin yana faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba yan siyasan da ba su san addini ba wasu su ba su da tarbiyyar addinin wasunsu ba abin da suka sa a gaba wajen yi wa wasa da wargi irin addinin amma ka samu wani talaka wanda ko ci ya ƙoshi baya yi wai su yake taja jijiya sai ya kare su kana can kana hayaniyar ba su kariyar su ba tuba suka yi ba ba nadama suka yi ba bariya ba za su daina suka yi ba suna jin gobe ma in sun samu dama sai sun sake iskancin da suka yi ajiya sai sun zagi gemu sai sun zagi ɗagaggen wando sai sun yi wa annabi ba'a sai sun yi wa addinin Allah izgili to kuma me zaka samu a wajensu wace tsiyar za su yi ma me suka yi maka ajiya me kuma za su yi ma gobe da jibi kana cikin haka sai ka mutu kai kuma sai ka je sai ka cewa Allah ne wane ya zagi addini na yi ta rubutu a facebook ina kare shi wane ya zagi sunnar manzo Allah na yi ta tada jijiyar wuya ina kare shi yanzu kenan ka zaɓe shi akan Allah ka zaɓe shi akan manzo Allah shikenan sai a raba layi sai a ja layi to ya'yan uwa a ka'ida ta addinin musulunci haramun ne izgili ga wani haramun ne duk abin da wani yake mutuntawa ka bulakanta masa shi yanzu su 'yan siyasa ai suna da jam'iyyunsu da suke martabawa wata jam'iyya tana da tambarin kwado wata jam'iyya tana da tambarin magirbi in ka zo ka zagi magirbi ba ka zagi jam'iyyarsu ba ka yi laifi ko a wajen Allah me yasa ka taɓa musu magirbinsu a ƙa'ida ta addinin musulunci ko kyankyaso mutum yake bautawa ba ka zagin kyankyaso saboda in ka zage shi ka tsokanin masa addininsa in kuma kai haka in ya tashi shi ya rama akan Allah da kai kake bautawa to yanzu kai ka zagi Allah domin kai ka jawa Allah zagi shi yasa Allah ya hana wala tasubbu allazina yad'una min dunillah Allah ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillah kada ku zagi abin da wasu suke bautawa koma bayan Allah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm domin sai su zo su zagi Allah dan suna ganin in sun yi haka sun rama kuma za ku ji haushi su a wautar su a wajen su da Allah da wancan abin duk ɗaya ne to da haka a ka'ida ta addini duk abin da mutum yake bautawa sai dai kai masa wa'azi ka nuna masa a hankalce a addinance a dalilance wannan abin bai dace a bauta masa ba amma kar ka ɗauki hanyar zagi da wulaƙanci da tozarci to haka musulmi muna da abubuwan da addininmu ya shar'anta mana muna da abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nunnuna mana mu kiyaye su kada wani ya taba mana wannan yadda mu ma aka ce kar mu taba na wani to mu ma kada wani ya taba mana namu kuma wannan shine zaman zaman lafiya da haka Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana cewa izgili ɗabi'a ce ta kafirci ko ɗabi'a ce ta munafukai a cikin musulmai waɗanda suke nuna sunan musulmi ne amma ƙarya suke zuciyarsu tana tare da kafirai kuma Allah maɗaukin sarki daman ya gaya mana za ku gane su daga maganganun bakunansu wani munafikin maganar bakinsa ce za ta tona maka asirinsa domin a riga ba za ka gane shi ba zaka sa babbar riga zai sa babbar riga ka kare hula zai kare hula amma da ya yi magana to Allah zai fallasa maka shi ta bakinsa am hasibal ladina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum falau nasha'u la araynakahum fala arabtahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahanil qawl Allah ya ce tsammanin masu cutar zuci ita ce munafurci Allah yukhrijallahu adghanahum Allah ba zai fito da mugayen kudirce kudircen su ba wanda suke game da addinin musulunci da muminai sai Allah ya ce walau na sha'u in mun ga dama la araina ka hum zamu nuna maka su kiri da muzu ka gane su to amma da ba mu nuna maka su ido da ido ba fala arabtahum bisimahum zaka ke gane su da alamomin su kaza alama ce ta munafurci da an faɗa sai ka gano wane yana da ita kaza alama ce ta munafurci da an faɗa sai ka gano wane yana da ita wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kuma ubangiji ce zaka gane su ta fuskar maganganun su ta abin da ke fitowa daga bakunan su Allah ya raba mu da dabi'ar munafurci da haka ya ƴan uwa in mutum ya san yana irin wannan wasan da abokinsa to ya sani wannan eriyar ba wajen wasa ba ce no go area ce red line ne na Allah ba a tsallakawa kar mu rinka wasa da addini i mu mu yi wasa tsakaninmu na raha tsakaninmu da juna wannan ba laifi ba ne amma mu tsallaka mu tafi maganar addini wane da gemun saka makaza wane da ɗagangen wandansa kalluwa na washi ustazu kullun sallah ba a wasa da irin wannan an gane ko domin wannan yana jefa ka cikin babban haɗari shine ka bar musulunci ka sani ko ba ka sani ba da haka Allah maɗaukin sarki ya gaya mana ya ayyuha allazina amanu la yastar qaumun min qaum malai ce qaumun rijalun abin abinda ake nufi da kalmar qaum ana nufin mazaje daga cikin ku banda mata wa sukhriya abinda ake nufi da sukhriya al izdira'u wulakantarwa wal ihtikaru da kaska wal ihtiqaru da kaskantarwa da haka Allah ce kada wasu mutane su wa wasu mutane izgili kada wasu mazaje su wa wasu mazaje izgili ma'ana abin an haramta shi tsakanin namiji da namiji to haka nan kuma an haramta shi tsakanin mace da mace kuma an haramta shi tsakanin namiji da mace ko an haramta shi tsakanin mace da namiji ta kowane bangare dai abu ne wanda yake haramu da haka ya ce kalmar a anan ana nufin rijal kamar yadda a gaba kuma za a ambaci nisa la yaskar qaumun min ƙaum kada wasu mazaje su wasu mazaje izgili to wannan bisa ga ƙa'ida ko kuma fa'ida ta lugar larabci ya nuna cewa a wani lokaci akan ce ƙaumu ana nufin maza ban da mata a wani lokaci kuma akan ce ƙaumu ana nufin duka mazan da mata. an gane ko kamar yadda wannan ayat ta nuna domin faɗin cewa wala nisa'un min nisa shi ya nuna cewa ƙaumun maza kaɗai ake nufi nisa'un kuma mata kenan a wani lokaci ƙaumu maza ban da mata shine wani mawakin larabci ya ce wa innal ladhi hanad bi faljin dima'uhum humul qaumu kullul qaumi ya umma khalidin haƙiƙa waɗanda su ya zuba bi falj a wani waje da ake kira da falj inda aka yi gumurzu humul qawmu waɗannan su ne mazan gaske kullul qawmi wanda suka cika dukkan ma'anar mazantaka ya umma khalidin yake uwar khalid to amma wani lokaci za a iya cewa qaum ana nufin maza da mata sau da dama cikin kissar annabawa sai ka ji suna cewa ya qaum ya qaum ya qaum a nan ba ana nufin maza kaɗai suke kira ba banda mata a'a mazan da matan kowa da kowa ya shiga da haka da yin izgili haramun ne namiji wa namiji kuma haramun ne mace ta mace kamar mun tambayi Allah me yasa sai ce asa an yakunu khairan minhum domin tabbas duk wanda kai wa izgili to ka sani ya fi ka alheri a wajen Allah domin yanzu kai kai wani laifin da shi bai ba da haka ya fi ka alheri a wajen Allah kalmar asa waɗansu malamai suka ce ma'anarta ne tabbas ba wai tayu ba domin wani lokaci asa tana zuwa da ma'anar tayu amma imamu qatada ibnu da as-sadusi ya faɗi ka'ida yace asa minallahi wajiba in dai Allah ya yi amfani da kalmar asa cikin zancensa to tabbas yake nufi ba yana nufin kila wa kala ba ma'ana tabbas duk wanda kai wa izgili shi da bai maka izgilin ba kai da kai kaimar yanzu darajar ka ta yi ƙasa a wajen Allah shi kuma ta safa ta ɗaga domin Allah ya sa ƙa'ida shi ya kiyaye kai baka kiyaye ba an gane ko kuma kamar yadda daman aya za ta gaya mana a gaba inna akarmakum indallahi atqakum wanda yafi ku daraja a wajen Allah wanda yafi ku kiyaye dokokin Allah da haka sau da dama kana ganin wani wulakantacci ne a wajen Allah amma kuma yafi ka daraja a wajen Allah ko da ka fi shi kuɗi ko da kai ke da mulki ko da ka fi shi riga an gane ko wala nisa'un min nisa haka Allah yake kada wasu matan su wasu matan izgili mala yace a baya wa miya an ambaci ar-rijalu maza kauman da sunan kauman li'annahum qiwamun 'alan nisa domin su sune jagorori akan mata kamar yadda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bil umuri allati laysa lin nisa'i an yaqim an yuqimna biha dangane da al'amuran da mata su ba sa iya yi wa kansu da kansu sai maza sun tsaya musu hada saboda haka ne abbara anil inasi bima huwa mushtaqqun min niswa shi yasa Allah ya magana game da mata da abin da daga sunan anniswa aka ciro shi mala ce bi fati in naswa bi fati nun wa hiya tarku al-amal wanda shine rashin aiki da ka wala nisa'un min nisa'in haka ma kada wasu mata su yi wasu matan izgili a sa an yakunna khairan minhun domin ta yi su ma waɗanda aka yi wa izgilin ya zama wanda ya musu izgilin bai kai su daraja a wajen Allah ba tabbas wacce ba a yi wa wacce aka yi wa izgili to tafi wacce ta yi izgilin daraja a wajen Allah da haka malamai suka ce wannan ya nuna abin yana faruwa ta bangaren maza kuma yana iya faruwa ta bangaren mata namiji na iya wa namiji izgili mace ma na iya mace izgili to amma duka Allah ya ce a daina kar a yi sannan Allah maɗaukin sarki ce wala talmizu anfusakum kada ku rinka aibatawa kawukanku to a bisa ga ɗabi'a mutum baya aibatawa kansa da kansa sai dai ya aibatawa dan uwansa to a ka'ida idan ka aibatawa dan uwanka kamar kanka ka aibatawa domin ƙarshe kai ma aibin zai dawo kanka ƙarshe ka aibata masa shi ma sai ya rama to kaga ƙarshe kai ka aibata kanka da kanka domin kai ka jawo aka aibaci aibinka malamai suka ce wannan bisa ga ka'idar wala ya qatulu ba'dukum ba'dan ne kada shashin ku ya kashe shashi abin nufi Allah madaukakin sarki yakan ce kar ku kashe kawukanku amma abin nufi kada shashin ku ya kashe shashi wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kanku saboda mutane ba su fiye kashe kansu da kansu ba amma sukan iya kashe wani wanda wannan kuma yakan jawo su ma a kashe su to kaga shashi ya kashe shashi ka kashe dan uwanka wanda sanadiyar hakan ka kashe kanka ne da kanka domin ta fuskar kisasi kai ma za a kashe ka da haka Allah yake wala talmizu anfusakum imamu ahmad ya rawaito hadisi daga abi jubaira daga bahak dan bahak Allah ya kara musu yadda yake fina nazalat wannan ayar da mu take dan mu ta sauka bani salima yan kabilar banu salima fadin Allah madaukakin sarki wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab yace qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina walaysa fina rajulun babu wani mutum a cikin mu illa wala husmani aw thalatha sai ka samu mutum yana da suna guda biyu ko uku ga sunansa na gaskiya da iyayensa suka yanka masa rago da shi ga kuma suna na gayu ko suna na tsokana duk ana haɗa masa ya ce fakana iza da awa hidan minhum bismin min tilkar asma sai ya zama cewa bayan zuwan annabi idan suka kira ɗaya daga cikinsu da irin wannan suna ƙalu ya rasulallah sai ka ji idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutum da suna sai ka ji sun ce masa ya ma'aikin Allah innahu yaghdabu min haza ai baya son wannan sunan kamar kai ne ka zo gari sai ka tarar mutane da sunayensu suna kiran junan su to kai ma sai ka ji irin wannan sunan wata rana sai ka kira in ka kira kuma sai su ce maka ai baya son wannan sunan sunan tsokanarsa ne to sai zama cewa suna rikitar da sahabbai baki da kuma annabi duk lokacin da suka kira mutum da suna sai a ce to ai baya son wannan sunan ai sunan tsokana ne sakamakon haka ne sai Allah ya saukar da wannan aya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kada kuke aibata junanku kuma kada ku rinka jefefeniya da muggan laƙubba sunan da bayi da kyau sunan da mutum baya so in dai mutum ya ce baya son suna to kar a gaya masa in dai sunan bayi da kyakkyawan ma'ana tokar a gaya masa da aka a rinka gaya wa juna sunaye masu kyau sunaye masu kyakkyawan ma'ana sunayen da a cikinsu babu batanci babu kuma jin haushi na wanda ya kira ka da wannan suna a wani ƙaulin na malamai suka ce abinda ake nufi da at an gane ko da kuma at-tanabuz bil alqab shine mutum ya aikata laifi ya tuba sannan kuma a zo ana kiransa da laifin da ya aikata a baya kila wani ya taba zina daga baya ya tuba a rinka ce da shi ya mazinaci ko ya fasiki ko kila da mutum ya taba bautar gunki kafin ya tuba kuma ya tuba yanzu ya komo musulmi yana bautawa Allah kadai kuma a rinka ce da shi ya kai mai bautar gunki ko dai wani abu daga cikin laifuffuka da mutum ka iya yi daga baya kuma ya tuba da haka Allah ya hana wannan ya ce a daina yi ba don komai ba diddan a zauna lafiya kuma Allah subhanahu wata'ala baya son a rinka tashin tashina abu ya riga ya wuce mutum ya tuba ya yi nadama ya daina to ba a so kuma a rinka tuno wannan abu ana aibanta shi da shi da haka Allah subhanahu wata'ala yake wala tanabazu bil alqab kada ku rinka aibata junanku kada ku rinka jefefeniya da munanan laƙubba malai ce ai la tu'ibu fa tu'abu abin nufi kada ku aibata junan ku kuma sai wani ya aibanta ku la ya'ibu ba'd la ya'ib ba'dukum ba'dan kada shashin ku yake aibata shashi wala yad'u ba'dukum ba'dan bi laqabin yakrahuhu kada wani ya rinka kiran wani da laqabin da baya so wa minhu daga cikin laqabin malai yace ya fasi ko ya kafir ko a ce da mutum kai fasiki ko kafiri alhalin kuma da ne yanzu ya riga ya musulunta bi'sa lismul fusuq ba'da iman bi'sa tirda a lismul fusuq suna na fasikanci ba'da imani bayan mutum ya riga yi imani bayan mutum ya riga ya musulunta malai ce ai al-mazkuru min as-sukhriyati wal-lamzi wat-tanabut abinda ake nufi da tirda sunan fasikanci kifiniya da muggan laquba malai ce badalun min badal ne na kalmar alism shi kalmar fusuq din ba'da al-iman ai li ifadati annahu fusqun li takarrurihi adatan domin wannan yana nuna fasikanci idan abu ya maimaitu ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba bisa ga al'ada wa man lam yatub wanda bai tuba daga wannan miyagun ɗabi'u ba fa ulaika hum zalimun waɗannan su ne azzalimai a wajen Allah waɗanda suka aikata abin da suka zalunci kawo kansu da shi sai Allah ya ce ya

suka ce abin da ayoyin suke nunawa zai iya yiwa mumini a rashin sani ya fada cikin waɗannan laifuffuka to amma tun da karan farko ne baka cewa ba mumini ba ne amma da zaran ya ji kuma bai daina ba ya ci gaba to shine hukuncin da ayar da ta gabata ta cike da shi zai tabbata a kansa wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun amma yanzu ta yi wani mumini ne bai san cewa irin wa'ancan wasannin ba laifi ba ne yana ɗaukar cewa duk wanda bai da ni'imar da Allah ya masa wulaƙantacce ne ma'ana yana da ɗabi'a ta ganin ya fi wani alhalin cewa fifiko ne kawai na abin duniya to amma daga baya idan ya ji wa'azi ya daina to yana nan a matsayinsa na mumini amma wanda kuma ya ji wa'azin bai daina ba to wannan daga lokacin bai zama mumini ba ya shiga cikin wa mallam ya tufa ulaika humuz zalimun to sannan Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ijtanibu kasiran min adh-dhann ku nisanci da yawa yawan zato shine tsammanin abu kaza ne amma kuma baka tabbatar ba to ka nisanci irin wannan tsammace tsammacen domin gina hukunci akan abin da ya shafi tsammace tsammace sau da dama yana jefa mutum akan kuskure da haka zato ba duka bane mara kyau amma mafi yawansa bayi da kyau kuma zato mummuna ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un mai munafurci kamar yadda mun karanta a baya cikin ayoyin suratul fati an gane ko bal zanantum allan yanqaliba rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina zalika fi qulubikum wa zanantum zanna saui wa kuntum qauman bura yazunnuna billahi ghayra al zannan dhanna al-jahiliya dhalikum dhannukum bi rabbikum ardakum fa asbahatum min al da haka zato mara kyau ɗabi'a ce ta munafukai kullum su ci mutuncin mutane da zato kullum su muna nawa mutane zato kullum su kai ga keta alfarmar juna ta hanyar zato da haka Allah ya hana mu gina abu akan mummunan zato shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zannu bil mu'minina khairan kullum ku wa mu'mini zaton alheri kuma shi mutum yana yin zato ne gwargwadon yadda zuciyarsa take duk mutumin da kaga kullum yana yi mutane mummunan zato to mummunan zuciya ce da shi kuma mummunan aiki ne da shi domin shi mutumin banza shi yake wa mutane kullun kallon mutanen banza idan mutum ɗan iska ne to kullun yana kallon kowa ma ɗan iska idan mutum mazinaci ne kallo yake kowa ma mazinaci ne irinsa in mutum mayaudari ne kowa ma kallo yake mayaudari ne irinsa domin shi zato kullun yana faruwa ne sakamakon abin da zuciya take a kai shi yasa mutanabbi yace iza sa'a ilul mar'i sa'ad zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumin in dai mutum yana da mummunan aiki to zatansa zai zama mummuna domin shi ma aikinsa mummuna ne shi yana ganin kowa irinsa ne shi yasa za ku ga sau da dama mutanen kirki an fi cutarsu mutumin banza ba a cutarsa ko me yasa saboda shi mutumin kirki duk lokacin da ka zo za ka cuce shi abin da yake kallo kai ma mutumin kirki ne irinsa sai ya saurin yadda da kai to sai ka cuce shi amma mutumin banza da ka zo masa da shegantaka to shi ma mutumin banza ne da aka bai yadda da kowa ba tsoron kansa yake kuma yana tsoron mutane ya musu kallo irin nasa da aka kyakkyawan zato na mutanen kwarai ne mummunan zato kuma na mutanen banza ne mm. da shi yasa Allah yake so ya tsarkake muminai gaburan yin mummunan zato yana daga cikin mummunan zato duk wani abu da zai ɗauki ma'ana biyu ka rinjayar da mummunan ma'anar akan kyakkyawan yanzu mu ɗauka cewa ga wata wani mutum ka gani da kwalba ta giya kuma mutumin nan ka tabbatar mutumin kirki ne abin da shaidan zai fara ce maka ai wani ashe yana shan giya to kai kuma abin da ake so tun da ka san cewa mutumin kirki ne kar ka yadda shaidan ya baka wannan zaton sai ka ce a'a ta yi kwalbar giyan nan kwato ta yi a hannun wani mashayi zai je ya ba shi kenan an zauna lafiya ba ko kuma kwalbar giya ai ana zuba man gyada a ciki sai ka ce ta yi wani kwalbar giyan nan da na gani a hannunsa man gyada ya siyo tunda masu man suna wanke kwalbar giya su koma zuba mata man to kaga in kai haka kai wa mumini kyakkyawan zato abinda hakan zai bayu zuwa gare shi kai ne zaka zauna lafiya domin kar ka ga an ce kai wa dan uwanka wannan zato ka ɗauka shi kai wa gata kanka ka fare wa gata domin in ka yadda da cewa giya ce a hannunsa shedan kuma shi ya saka ma haka abin da zai biyo daga baya sai ce a ah, to in haka ne kwa wani duk da matsayinsa da duk kallon da nake masa yana ɗan tsotsa to kai ma ɗan taba mana to kaga ya biyo ta hanyar ya cuce ka amma da ka rufe wa kanka mummunan zato da kofarsa to ka sa katangar karfe ne tsakaninka da shedan kada ya zo ya bata maka aiki ko ya halakar da kai kuma ana iya samun mutumin kirki ya zama cewa yayi mummunan zato kamar yadda aya ta nuna dan ya ayyuhal ladzina amanu ta bude da shi sannan ta ce ijtanibu kathiran min adh-dhann kenan mutumin kirki ma na iya mummunan zato to amma ana jan kunnen dukkan mutumin kirki da ya daina mummunan zato ina kuma ga mutumin banza wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi sai matarsa Safiya bintu Huyay sai ta kai masa ziyara masallaci sai annabi ya keɓe da ita bayan masallaci suka tsaya suna hira za ta tafi annabi ya raka ta to kawai sai ga waɗansu sahabbai su biyu sun taho cikin wajen akwai ɗan duhu-duhu wajen ba kowa suka ga annabi da mace sai suka ƙara sauri sai annabi ya ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya sai ce wance ce mata ta safiya sai suka ce subhanallah ya ma'aikin Allah ya za ka yi haka ai ba sai ka gaya mana ba sai ce a'a gwanda in gaya muku ina tsoron kada shedan ya amfani da wannan dafan ya jefa wani mummunan tunani a zuciyarku ku tafi kuna cewa kun ga annabi a bayan gida da wata mata in kuka yi haka kun shiga uku kun halaka kun taɓe da haka malamai suka ce wannan yake nuna mutumin kirki zai iya mummunan zato to amma lokacin da kai kuma mutumin kirki za a yi maka mummunan zato to kai kokari kai kuma ka wanke kanka wane ne maka mummunan zato fito ka barrantar da kanka fito kai bayanin gaskiya sannan kuma duk abin da zai sa kai kuma a yi maka mummunan zaton ka kubuta kai kokari ka wanke kanka kai kokari ka nisance shi domin kada kai ma ka ba da kofar da kuma zai sa a yi maka mummunan zato an gane ko duk inda aka san ba waje ne mai kima da daraja ba kar a ganka a wajen to kai ka fara kare mutuncinka a madadin ka kai kanka wajen wani kuma ya zo ya dora ka yi allura ya maka garma da kan kada ya zama cewa mun ba da kofar da zai sa a mana mummunan zato da haka Allah madaukin sarki ce ku nisanci kasiran min adh da yawa yawan zato inna ba'd adh-dhanni domin wani shashi na zato ismun yana haifar da zunubi yana jefa mai yin sa a cikin saƙo. malamai suka ce anan da Allah ya ce wani sashi na zato bai rushe duka ba domin akwai hukunce-hukuncen shari'a da ana gina su ne akan me akan zato akwai hukunce-hukunce da shari'a take gina su akan zato shine abin da malamai suke kira da azzannur raji zato mafi rinjaye an gane ko misali yanzu a wajen wanka an ce mu wanke kai za mu ɗebi ruwa mu zuba a kanmu amma ba mu da yaƙinin cewa ruwan nan yayi ne ya taɓa ina da ko'ina to amma idan muka zuba gwargwadon iko sai mu rinjayar da zaton cewa mai ruwan nan ya taɓa ko'ina shikenan sai mu tafi akan haka kaga kenan akwai inda ake yin mai gini akan zato mafi rinjaye kenan wannan ya nuna ba kowane irin zato bane wanda yake bayi da kyau shi yasa ma qur'ani yace inna ba'da dhanni ismun wani sashi na zato shine zunubi amma ba duka ba wasu ce ai zato zunubi ko da ya zamo gaskiya wannan ƙarya ne ba hadisi ba ne annabi bai faɗi wannan ba in zato ya zamo gaskiya kuma ya za a iya zama zunubi a in ya zama gaskiya kuma ba zunubi bane ba da ka inna zan dhanni isim malai ce ai mu'simun abin nufi shashin zato yana sa zunubi wa huwa ka dhanni su'i shine kamar mummunan zato bi ahli kairi ga mutanen kwarai min na cikin mu'minai wa huwa kathirun wanda wannan yana faruwa sau da yawa bi khilafihi bil fusaqi saɓanin muna na zato ga fasikai idan mutum mutumin banza ne in kai masa mummunan zato wannan baka da laifi saboda shi ya buɗe ƙofar da za a yi masa mummunan zato mutumin da yake shan giya sai ka ce kai wani ina zaton ma anya baya shan wiwi to me bambanci ai makota ne dan an yi zaton mai shan giya yana shan koken ko yana shan wiwi takin kaɗan ne da haka irin wannan zato baya zama wazibi amma yanzu mutumin da baka san shi da shaye-shaye ba kawai sai kaga ya tashi yana tangadi sai ka tafi ka cewa ne ya sha giya kaga kayi mummunan zato kuma kayi ƙarya tayu allura aka yi masa irin wacce take sa magagin bacci yake magagi tayu baccin ya tashi bai ishe shi ba yake magagi ka ganshi kai kuma sai ka dora akan cewa ya sha kayan maye alhalin kuma ka san mutumin kirki ne ba ka yi masa wannan mummunan zato da haka Allah subhanahu wataala yake inna da dhanni ithun malai ce ne zato ga mutanen kwarai ban da fasikai daga ciki fala isma fihi domin fasiki in an masa mummunan zato shi kan babu laifi fi nahwi ma yazharu minhum gwargwadon irin abin da aka san suna iya aikatawa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to sannan abu na biyu Allah ya ce wala tajassasu kada ku yi bincike na bin diddigin gano laifin juna ta tajassus shine in rinka bin diddigin wani da yin bincike don in gane wani aiki da yake yi na laifi tsakaninsa da Allah to wannan haramun ne malamai suka ce akwai attahassus akwai attajassus attahassus bincike na gano ayyukan alherin wani tsakaninsa da Allah wannan babu laifi shine annabi yakub ya ce da 'ya'yansa izhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rawhillahi illa alqawmul kafirun yace ya bani ya ku ana izhabu ku tafi fatahassasu ku je ku binciko kyawawan ɗabi'u da halaye da kyakkyawan labari min yusufa na yusuf wa akhihi da dan uwansa bunyamin wala ta yasu min rawhillahi kada ku ɗebe tsammani daga samun rahamar Allah yanzu kana tsammanin wani duk dare shi yana kiyamun laili sai kake so ka tabbatar ba laifi dan ka yi bincike ka gano yana yi ko baya yi ba wai dan ka gano yana kai kuma ka kwanta kai bacci ba a dan ka gano yana yi kai ma ka kwatanta domin ana so cikin aikin alheri mu rinka tserereniya in gano da me wane ya fi ni ibada ni ma in kamo shi shi ma ya kokarin ya gano yanzu me nake yi gobe ya dara ya kamo ni wannan babu laifi wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun shine abin da Allah ya ce annabawa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahban wa kanu lana khashiyin kuma shine Allah yake wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu inda lil muttaqin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune a masallacin sa sai yace da sahabbai ga dan aljanna nan zai shigo sai wani mutum ya shigo washe gari ma ana zaune a irin wannan lokacin annabi ya sake cewa ga dan aljanna nan zai shigo sai wani sai wannan mutumin na jiya ya sake shigowa washe gari ma kwana na uku ana zaune sai annabi ya sake cewa ga dan aljanna nan zai shigo sai wannan mutumin da ya sake shigo kaga shaida da aljanna sau uku abdullahi dan amru dan az ce sai na ji kishi ya kama ni sai na bi diddigin in gano shi wannan wani aiki yake har annabi ya masa shaida da aljanna sau uku yace sai na je gidan mutumin da daddare nace bawan Allah dan Allah ina ka bani masauki mun samu sabani ne ni da babana kafin ya huce in ya huce sai in koma gida sai yace to ba komai zo ya buɗa masa ɗaki ya nuna masa wani waje ce to gashin fiɗa nan ka kwanta abdullahi ɗan ɗan dan ya ce da daddare sai na ƙi bacci na kasa na zira ido in ga wai wannan mutumin me yake da daddare Ya ce sai na ga da daddare ya tashi ya yi ƴan rakawa'i ƴan kaɗan ni ma ina yin fiye da su ya koma ya kwanciyarsa da gari ya waye na zira ido in ga zai tashi da azumin ta ɗau'i sai na ga an kawo mana abinci dun mun da shi sati har ranar litinin da alhamis ma wanda ake azumin sati sati suka wuce bai yi ba ni ko ina yi yace da naga dai abin nan ba wani bambanci na ma fi shi sai na fito na gaya masa gaskiya na ce bawan Allah wallahi ba wani abu da ya faru tsakanina da babana kaji kaji sau uku muna zaune da annabi yana cewa dan aljanna zai shigo kana shigowa wannan yasa na ji kishin me kake yi ne ka samu wannan nazo in gani in kwaikwaya ko ni ma zan samu sai ce to shikenan yadda dai ka gannin nan haka nake ba ragi ba daɗi ba ragi ba daɗi ya ce to amma ina da wata ɗabi'a ƙwaya ɗaya duk dare idan na zo zan kwanta sai na binciki zuciyata ba na jin haushin wani musulmi ko ɗaya to sannan in kwanta bacci sai abdullahi ɗan amur ya girgiza kai ya ce to da wannan kafi mu wani zai kwana sallah ya wuni azumi amma yana jin haushin musulmi ɗan uwansa yana jin baƙin ciki yana jin ƙuncin zuci ya za a ka zauna lafiya ya za a yi maka shaida da aljannatin kana duniya ai ba za ka samu wannan ba da ka tsarkin zuciya abu ne mai matukar kyau shi yasa annabi ibrahim ya ce wala tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun sai yace illa man atallaha bi qalbin salim Allah karka kunyata ni ranar da zaka tashi bayi ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da tsarkakakkiyar zuciya tsarkakakkiya daga tauhidi tsarkakakkiya daga shirka tsarkakakkiya daga shirka kai wacce ta riko da tauhidi tsarkakakkiya daga bid'a ta riko da sunna tsarkakakkiya daga hasada da kyashi da jin haushin bayan Allah to kaga wannan ya nuna kenan ana binciken mutum a ɓoye bai sani ba dan a gano alheransa amma ba a binciken mutum a boye bai sani ba dan a gano kurakuransa tsakaninsa da Allah me yasa muka ce kurakurai tsakani da Allah domin idan laifi mutum tsakaninsa da Allah ne to kai bawa ba ruwanka dan zai iya cewa ya tuba Allah ya yafe masa bai tuba din ba ma in Allah ya ga dama zai iya cewa ya yafe masa to in haka ne kai ina ruwanka me na bincike to amma idan laifi ne tsakaninsa da mutane yan uwansa yana cutar su to wannan dole a bincika a gano dan a tsare mutane daga sharrinsa wani ana zargin dan fashi ne to dole jami'an tsaro na farin kaya su bincika su tabbatar da gasken dan fashin ne ba dan fashin bane su wani sun yi gungu sun ɓuya a wani waje ana zaton ƙwaya suke sha ko shiri suke nasa kama wani su kidnapping ɗinsa to wannan dole jami'an tsaro su bi su su bincika amma wani ana tunanin makaryaci ne ka kasa kunne sai ka ji yana ƙarya ko baya yi wani ana tunanin yana shan giya ka dinka bibiyarsa sai ka gano yana sha ko baya sha wannan tsakaninsa ne da Allah an gane ko musamman a yanzu mu da ba haddi ake ba inda ma a ce lokacin haddi ne akwai gwamnatin da take hukunta masu shan giya din irin hukuncin da Allah ya ce to wannan sai a ce a ba da damar abinci ko a gano ina ne gidan giyan ina mashayan suke ina mashayar take dan a tashe su da haka da ya uwa Allah ya hana mu bin diddigin junan mu dan gano laifuffukan kawunanmu ko laifuffukan ƴan uwanmu domin shi matsalar wannan shine da zarar ka ne wa wani kallon mutumin kirki sai shedan ya nuna maka laifinsa to sai ka ga ya zube daga idanka to in ya zube daga idanka kuma kamar yadda muka faɗa a baya dan abin da zai yi ba wai kai sa maka kin laifin zai ba dawowa zai rinka ce maka to wane ma da ake ganin shine wane yayi kaza kai ma je ka dan yi to shikenan sai ya cutar da kai shikenan sai ya jefa ka a cikin wani hadari kayi abin da ba zai maka amfani ba a ƙarshe ya dawo maka da cutarwa da haka wala tajassasu mala yace huzifa minhu ihda ta'in asalin wala tajassasu wala tatajassasu an shafa ɗaya daga cikin ta'un guda biyu ai la tattabi'u awratil muslimina kada ku rinka bibiyar al'auran musulmi wa ma'aibihim da aibubbukan su bil bahthi anha ta hanyar bincike akai wala yaghtab ba'dukum ba'dan kada shashin ku yayi gulma shashi ya ci naman shashi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene giba ko manzo Allah ya ce da sahabbai iyyakum wal ghiba a hirɗinku da yin giba gulma sai sahabbai suka ce menene giba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zikiru akaka bima yakra faɗin wani aibin dan uwanka ko wani abin da dan uwanka baya so a faɗa game da shi a gaban idansa ko a bayan idansa domin wani zai zo yana gulma in an ce wani me yasa sai ce ai ko a gaban idansa zan iya faɗa to ai ko a gaban idansa in zaka iya faɗa in dai baya son a faɗa gulma ce ba sharaɗin gulma bane sai a bayan ido in ma ya zama zaka iya gulmarsa a gaban idansa to gulma ce kuma plus cin fuska to da aka Allah ce kada ku yi ba manzo Allah ce ambatan dan uwanka da abin da baya so suka ce to in abin da na faɗa kuma gaskiya ne in kana fihi ma aqul sai manzo Allah ce in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu yo ai in ka faɗi abin da daman hakan yake to shine gulma an yadda wane yana kaza kaza ba daidai ba to kuma sai aka ce kai kuma ka zo kana gulmasa in ba za ka iya masa wa'azin Allah ya shirye shi ba kai masa nasiha Allah ya shirye shi ba to kai kuma ja bakin ka kai shiru laifin wani baya halatta ma kai ma kai laifi Ya sa manzo Allah yake a lahira wasu mutane za su je da laifi amma su wuce salin alim wasu kuma ba su zo da irin wannan laifin ba su kuma su shiga wuta ya sha giya kai kuma ka zo ka kasa hirarsa kana ta gulmarsa ai mashayi ne to a lahira sai a je Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa laifin shan giyar shi kuma ba zai yafe maka laifin cin namansa da kai ba da haka ya uwa mu kiyaye wannan wala ya yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh fattaqullaha innallaha tawwabur rahim wannan ayar akwai sauran bayanai game da ita amma saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga kanka. abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين